bayan zaman da majalisar ministoci ta yi ƙarƙashin jagorancin shugaba muhammadu buhari a abuja najeriya inda gwamnatin ta dubi bukatu da kasidu da ministoci suka gabatar domin tsara ayyukan da za su kawo ci gaba a cikin ƙasa gwamnatin tarayyar najeriya ta ƙara ba da tabbacin cewa ta fara ɗaukar matakan da suka kamata da zai inganta samar da wutar lantarki a cikin ƙasar wannan matakin zai kuwa ya haɗa da sake sanya kuɗi da kuma inganta tsare-tsaren yadda kamfanoni da ke zaman kansu wato 'yan kamfanin nan na disco masu samar da wutar lantarki da rarraba sa a cikin ƙasa za su gudanar da aikinsu kamar yadda minista injiniya suleiman hussein adamu mai kula da ma'aikatar albarkatun ruwa ta najeriya ke bayyana mu bayan suka kammala taron majalisar ministoci a abuja mun zo mun gaji rikici akan harkar wutar lantarkin nan musamman wato mai da Eh, wato kamfanonin gwamnati na wuta da aka mika su hannun masu hannun jari ah, wanda mu ah, tunaninmu duk da dai wato shawara tana da kyau amma yadda aka yi abun an bai yi daidai ba saboda an zo an yi son kai da yawa an ba mutanen da ba harka su bace da abokansu da sauran 'yan siyasa to abin ya zo ya zama matsala a ah, cikin kokarin da gwamnati raya take a bara wasu watanni da suka wuce an ware kuɗi kamar naira biliyan 700 saboda an samu matsala shi kamfanin da yake sayan wuta daga hannun masu masu wuta baya ya zo baya da kuɗin da zai biya kuɗin wutan nan saboda su discos da suke aiki ba su kawo kuɗi ba sa tara kuɗin shiga daga gidaje da masana'antu daga inda suke samo suke biya suke aika bil na wuta dinnan saboda haka aka zo aka samu matsala Eh, aka fito da wani tsari don a taimakawa su kansu kamfanin da suke ba da gas sun kusa dulkushewa suna nema su daina ba da gas in suka daina ba da gas na duk gidajen wutar da suke yabin na eh, su generation companies kaga ba za su iya ba da wutar nan bai masu samar da wutar lantarki saboda haka dole aka samu wani tsari a tallafin gwamnati tarayya da bankin tarayya aka ware wasu kuɗi na yadda za a taimaka musu aka dan babba su kuɗi don a ci gaba da ba da wutan to amma za a yi cewa kamar sayar da hannuwan jarin nan kenan bai albarka ba tuna gacin gwamnati tana ta ci da sa kudade maimakon ta bar hannuwan jari masu zama ko kamfanoni masu zama kansu su yi ayyukan nan a yadin kansu to gaskiya akwai da yar matsala ah, ni ina ganin inda matsalar tafiya akan wanda ake kira disco din nan ne to daɗin abin shine gwamnatin tarayya tana da hayyanzu tana da sauran kashi 40 cikin 100 kashi 60 ne ta sayar to cikin abubuwan da muke tsare-tsaren da muke muna so fito da tsare ko dai wa'annan kamfanin su buɗa wasu ƙwararru da suka san aikin su su shigo ko kuma a hankali a hankali gwamnati tarayya za ta dinga zuba kuɗi har sai ta narkar da da wato jarin da suke da shi ya zama da ta sake mu mun sake ɗaukar wato control na wannan na wannan kamfanonin wanda kuma za mu ko mu bayar da shi kashi 60 cikin ɗari wanda dai zai zama na mu ne masu faɗa a jitin da mu ya fi rinjaya to in ƙarshen ta sai an yi haka in ba haka ba kuma ina ganin zai daɗe gaskiya kafin a samu aurora wannan wahala don saboda wasu kamfanonin da aka sayarwa da da da su disco din nan ba wani dalili ba san bai san ma me ya kamata su yi ba ko abin da ya kamata su yi ba sai su sayo mita su je su saka a gidajen mutane da a karbi kuɗin shiga ba su yi ba har yanzu sun ki su saka kuɗin su su inganta wa'annan kamfanonin da aka sayar musu to ai kuma ba haka yarjejeniyar take ba tun daga farko injiniya suleiman hussein adamu kenan minista mai kula da albarkacin ruwa na najeriya a tattauna da ne da shi a abuja umar faruk musa amurka a abuja najeriya